Wannan ci gaba ne a cikin mu na Simple Dialogue inda muke kawo muku tattaunawa tsakanin mutane daban-daban sannan kuma a wurare daban-daban. A darasinmu na takwas darasinmu na baya kenan mun tsaya inda yaran suka gama cin abinci tare da iyayensu yanzu kuma za su tafi makaranta. Ko kuma in ce yanzu kuma sun tafi makaranta. So ga yadda tattaunawar za ta kasance a makaranta. Wannan shine darasi na tara. So bayan sun je makaranta sai da farko sai suka haɗu da gate man. sai aka haɗu da man, idan muka ce man muna nufin wanda yake kula da gidana na budewa yana rufewa sai gateman ya ce umar what happened today you came to school behind the time gateman ya ce umar what happened today you came to school behind the time umar me faru yau ka zo makaranta a makare yau ka zo makaranta a latti me yake faruwa to gateman ne ya tambayi umar wannan tambayar to ga amsar da umar ya basa Umar sai ya ce, Umar sai ya ce, I am sorry for my coming late papa. I am sorry for my coming late papa. Ina neman afuwa wato ina neman uzuri domin na zo latti ko kuma saboda zuwa na latti baba. Papa ana iya ce mishi baba papa. Saboda wannan mutumin dattijo ne shi mai kula da gate Gate man sai gateman ya ce, No, just go to your auntie and explain well to her. That man ya ce, No, just go to your auntie and explain well to her. Kawai ka tafi wajen antinku wato malamarku ka yi mata bayani yadda ya kamata. Idan aka ce anti a makaranta ana nufin malama mace. Umar sai Umar da ya je wajen wannan antin tasu sai ya ce mata good morning auntie, good morning auntie sai ya ce mata ina kwana anti ina kwana malama sai antin tasu ta ce masa morning umar what's wrong today umar you usually come to school early in the morning but today you came late Abinda ta faɗa masa kenan sai ta ce masa morning umar sannunka umar na kwana what's wrong today me yake faruwa yau ko me ya faru yau umar me ya faru yau you usually come to school early in the morning ka saba zuwa makaranta da safe ka saba zuwa makaranta da sassafe but today you came late amma kuma yau ka zo a makare yau ka zo latti me ya faru umar umar sai umar ya ce mata i surely came late today and i am apologizing for my fault auntie abinda umar ya ce mata kenan sai ya ce mata me i surely came late tabbas na zo latti today yau and I am apologizing for my fault, auntie. Kuma ina neman afuwa, ina neman afuwa ga laifin da na aikata, auntie. Fault shine laifi. Laifin da ka aikata shine fault. Auntie, sai antin su ta ce masa, okay, but it will be last warning, okay? Ta ce masa, okay, but it will be last warning, okay? Ta ce masa, to, wato ta yarda ta amsa wannan neman yafiyan da yi ta amsa ta yarda sai ta ce okay but it will be last warning amma kuma zai to wannan shine jan kunne da zan maka na ƙarshe akan zuwa makaranta latti sai ta ce mai okay kaji umar sai umar ya ce okay thank you aunty sai ya ce to naji na gode malama anti sai anti ta ce masa Your English teacher is already in the class. Therefore, take your way to the class direct. Sai ta ce masa, Your English teacher is already in the class. Malamin ku na English yana cikin aji, ya riga ya shiga cikin aji. Saboda haka, therefore saboda haka, take your way to the class direct. Ka ɗauki hanyarka ta zuwa aji santa kar ka tsaya ko ina sai a cikin aji ka tafi aji saboda malamin ku na english tun ɗazu ya riga ya shiga aji umar sai umar ya ce ok aunty thank you sai ya ce umar to malama na gode so wannan yadda suka tattauna kenan tare da malamansa insha Allah kasance tare da mu a darasin mu na gaba inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa wassalamu alaikum warahmatullah kada ku manta ku yi liking ku subscribing sannan kuma ku sharing sannan kuma ku rika yin comment da fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullah